Allah ya sarki ya kawo shirin da ga watan Muhammad jira da sallallahu alaihi wasallam zai da da da tabbata kuma tabbata da watan bakwai dubu biyu da da shida a wata da ya tafiya يقص كل التام شيني سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أو قسم يزعرك طالة فكينا أظن تعالكم ما لي مصر تأكيد الداعية المؤثر والمجاهد الصادر الداعية المؤثر mai da'awa wanda ya tasiri a rayuwar mutane da wata ta yi tasiri wajen tsamo mutane daga bata zuwa shirya daga halaka zuwa tsira daga jahilci zuwa ilimi wal mujahidu sabir sannan kuma mutum ne wanda ya kasance mai jihadi mai kwazo a sabiru wanda yake mai juriya za mu ga inda wannan shaidar ta fito kaifa asar sannan wa kaifa jahada wa sabar ko a ce kaifa ja'ad wa asara sannan wa kaifa jahada wa sabar yayi da awar ya da awar ta tasiri sannan kuma yayi jihadi sannan kuma ya jure a jihadi malayin shimfiɗa ya ce da'awatu ilallahi laifat mawa'iba tulka da'awa ba ita ba ce kawai ta wa'azi da baki ana jefa mutane kalmomi na wa'azi Wala'i ibaratin tunammaq wa faqat ba kuma kawai wasu kalmomi ba ne da za a rika jera su ana musu ado na salon magana shine tunammaq wa faqat kawai shi kenan da'awa ba ta tsaya haka ba walakin naha manhaju hayatin lidda'iyyati sai dai ita kanta da'awar wani tsari ne na rayuwar mai da'awar a ga da'awar a tare da shi kamar yadda suke faɗa suna cewa eh, abin nan at-tarbiyatu bil uswati wal hal ablagu min at bil khutbati bil maqam tarbiyyar da za a yi wa mutane bil uswati bil hal ta hanyar a kalli mai tarbiyyar aikoyi da shi da yanayin shi to wannan tarbiyyar ta fi tasiri fiye da wa'azi da kalmomi da hudubobi da mai da'awa zai yi amma kuma ya zama tukhalifu fatuwahu taqwahu ya zama abin da yake faɗi daban abin da kuma yake aikatawa daban Allah shi tsare mu daga zama haka Allah kiyaye mu tattakiru fil wujidani wannan tsarin rayuwa kuma da awar ya zama sun tabbata fil wujidan a cikin zuciyar shi ne da awar shi ne al wujidan wa yadhharu atharuha ala al wal sannan kuma tasirin ya bayyana ala al ga gaɓoɓi wal abdan da kuma jikunkuna a da awami da mai awa ne a sulukinsa a tufafinsa a maganarsa a tafiyarsa a aikinsa a mu'amalar shi da mutane wadda'iyatun rabbaniyu mai da'awa inda na Allah ne shi mun san nisba ce zuwa ga arab eh, larabawa idan suna son su danganta wani abu zuwa ga wani abu kuma su karfafa dangantawa to sai su kara nono eh kaga ba su ce ba su ce ba sai suka ce arrabbani kamar yadda mutumin da ke da yawan gashi sai su ce masa ash'araniyu mutumin da ke yake gargata eh, a gemun sai yana da gemu yalwatacce sai su ce masa allishiyani abinda ya zama zallan na rai ne ya ce masa annafsani nisbatan ila annafs wannan shine ar-rabbani kuma yadda Allah ta'ala yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab to nisba ce zuwa ga ar-rabb sai aka taukidin nisbar ta hanyar ƙara ne alif da kuma nuni ba a ce arrabiyu ba eh. kulluhu lahi rabbil alamin mai da awa baki dayansa yana ɗaukar kansa ne ya ba Allah gabaki ɗaya ubangijin halittu ba ya da bangare lashari sharika ba shi da abokin tarayya Allah ta'ala baya hada Allah da wani a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin abin da ya shafi da'awar sau daga komai nashi na Allah ne to haka ake son mai da'awa ya zama ya zama ya ba da kansa ga baki ne ga Allah rayuwar shi ga baki daya kamar yadda Allah ta'ala ya umarci manzo Allah sama ya faɗa kun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka ake bukatan mai da'awa ya zama komai nashi ya zama dan Allah yake Allah ya sa mu zama haka ومصعب بن عمير واحد من هذا الطرازي الفريد مصعب sahabinmu da ake son a mana tarjamarsa yanzu to ɗaya ne daga cikin irin wannan zubin ƙwarai da gaske wahidun min hazar tirazil fari ɗaya ne daga cikin wannan zubin keɓantacce waɗannan sharuɗan da aka ambata mana a baya to sayyiduna mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu a fannin da'awa to ya cika radiyallahu anhu faman huwa to waye shi ya sunansa waye baban shi waye kakansa waɗanne abubuwa yake da su na rayuwa mawaƙif da ya kamata a tsayu a kansu domin a koyi da shi a cikinsu malam ya yanke mana abin nan sa. yace innahu mus'ab ibn umayr ibn abd manaf yace sunansa mus'ab sunan babansa umayru sunan kakansa abd manaf to amma da yadda annasabu masana suka ambace shi kamar irin su al-imam ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad a cikin at-tabaqat tabaqat al-kubra kamar yadda al-imam ibn hajar ya kwafu ya yasa a cikin littafin al-ifada fi tamyiz sahaba nisbar sa ita ce mus'ab ibn umayr ibn hashim ibn abd manaf ibn abd dar ibn qusay ibn kilab babansa sunansa umayr yadda ma da ya faɗa mana kakansa hashim kakansa na biyu shine abd manaf da nan mala ya ambatan mana shi kakansa na uku kuma shine abdudda kakansa na hudu shine qusayyu anan yake haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hashim din ba kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane kada wani ya rude yawa ba ba Muhammad ibn Abd Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn abdul al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf arashi aka sama hashim din manzon Allah su sama daban hashim din abin da mutab daban abdu manaf din manzon Allah sama daban sannan abdu manaf din mutab daban amma inda suka yi haɗu a nisba ko a nasaba shine a kusai ibn kilab mun gane a nan suka haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai sun haɗu da manzo Allah sallama da yawa a nan hmm. abban mazu salman da yawa sun haɗu da shi a daga nan za mu gane cewa shi mutumin makka ne mutumin makka ne sagiduna musab ana masa alkunya da al'abdi ana masa ta ce yiwu nisba zuwa ga abduddar ɗin nan kakansa na nawa kakansa na uku hashim sai abdulmanaf sai abduddar to sai a ce masa al'abdariyu yawwa ya halatta wannan wannan nisbar a harshen larabci nisba zuwa ga abdullahi tana da ban sha'awa ya halatta a ce addani sai a yi ne sai a ilgha'in abdullahi sannan kuma ya inganta a ce al'abdari al'abdari ya zama kaman an yi abin da suke ce mishi abin nan masju eh, idafa masjidiyya ko ko tarkibi masjidiyun to ne wannan to mala yace a sayyidu shahi jagora ne shi domin annabi salma ya tura shi ya zama malamin ƙur'ani da sunna na farko a madina wannan inna hadha da sharafun azim zai sama ya tura shi ya tafi ya zama malamin farko a madina kafin annabin salma ya iso a shahid kuma shahada ya yi domin an kashe shi ne a yakin uhud kamar yadda za mu gani insha Allah attabiqu sannan kuma yana cikin almuhajirun na eh yana cin attabiquna na min almuhajiri yana cikin su albadari sannan ya halarci yakin badar waɗanda manzalar sama ya ce wa ma adraka anna allaha ala ahli badarin wa qala fa'alu ma shi'tum fa inni ni ghafartu lakum al-qurashi sannan ba quraishi ne gashi nan mun ji mutumin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a kakansa na na hudu kaga ba maganar ma ka kira shi da ƙurashi. ba sai ka bata bakinka ba huwa qurashiyyun dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jar al wa katama islamahu da ya musulunta a farko lokacin da manzo sallallahu ya shiga jar al-anqami ibn adil al-anqam anhu wannan gidan qur'anin na farko shine jar al-qur'an na farko inda manzo sallallahu ya shige ya kulla ka suka boye da shi da sahabbanka yake karantar da su alqur'ani da sunna a tsarrance to shi ma mus'ab da shi aka shiga wannan gida wannan yana shaida akan waccan maganar da aka yi cewa a tariku yana cikin yan farko farko ɗiban fara ɗin nan waka taba islamahu da ya musulunta a farko sai ya ɓoye musuluncinsa wanda ya je ya tona shi cewa ya musulunta shine eh, abin nan usman ibn talha Usman ibn Talha wanda wanda aka bashi makullin Ka'aba din nan to lokacin bai musulunta ba shi yaje ya dasa wa mamarsa ya ba maman Mus'ab labari cewa ai ya musulunta sau da aka aka sa aka kamo shi yana matashi mutum ne dan gayu sosai mamashi ta sa aka kama shi aka kulle shi saboda haka yi ta zama a kulle har lokacin da manzo Allah ta sama yi wa sahabbansa izini cewa su hijira zuwa habasha saboda ka shi ma sai samu ya balle aka tafi habasha da shi daga habasha kuma ya dawo lokacin da za a yi hijiran madina Allah yana yin izini ga sahabbai cewa su hijira to manzon sama ya zaɓe shi da shi da ibnu ummi maktub ya ce su riga shi zuwa madina kafin allah ya ce mai ya je su fara karantarwa yadda shi ne malamin farko na alkur'ani shi yasa hatta juma'a malamai suna tattaunawa cewa mus'ab ya riga manzon allah su salma fara juma'a haka wasu suka rubuta wallahu a'lam wa kana yaktalifu ila rasulullah sama sirran sai ya zama yana kaiwa da komowa wajen manzo Allah sama a boye ba tare da an sani ba falamma alimu bihi habasu lokacin da suka gane cewa ya musulunta kuma yana zuwa wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin koyan alqur'ani da sunna sai suka kama shi suka daure shi falam yazal mahbusan hatta kharaja ila ardi al-habashati fi al-hijrati ula kamar da muka ambata bai gushe ba a matsayin wanda aka ɗaure a kulle kaga house arrest kenan har sai lokacin da Allah yi wa manzo Allah ta sama izini cewa ya ce wa sahabbai su hijira zuwa Habasha suka fita to hadda shi ya samu ya je ثم makaraja في الهجرة الثانية da aka sake komawa Habasha da shi aka sake komawa wa kana min an'amin nasi aishan qabla islamihi yana cikin mutanen da suka fi kowa rayuwa mai daɗi ta holewa kafin ya musulunta wallahi dan gayu ne sosai eh yin ƴaƴan hajiyoyin nan ne falamma aslama amma lokacin da ya musulunta zahida fi duniya sai ga baki ɗaya sancewa duniya ya guje ta ga baki ɗaya fatahassafa jilduhu haske da fatar ta ta bushewa ta tahassufal hayyati irin yadda fatar macijiya take bushewa ke kashiru ta bawo fatar shi ta rika haka radiyallahu anhu an Ali ibn Abi Talib daga sayyiduna Ali radiyallahu anhu amma bai inganta ba ƙala ya ce. ji masjida ya ce na zo masallaci matsala a laina musu abubuwan umairin fi burdatin lahu marku'atin bi farwace sai ga ta giduna musu abubuwan umair rabiyallahu anhu ya zo mana ya bujiro fibur burdatin lahu ya sanya wani bargonsa da ya lullaba marku'atin an yi wa wannan bargo mahofaci bi farwacin da fata mai gashi a jikinta ita ce ake ce mata farwa fatar da ku cire mata ba a ji ba magana jima da gashi a jikinta kamar buzu dai ai kuwa san buzu ba buzu fa mai hawa raƙumi ba namu a buzu na abin nan na na na fata a ko fata abin da ake cirewa na jikina eh, to a yanzu in ka ce ma na shimfiɗa yanzu ai ba <laughs> to fatar jiki mai ake cewa da wasu da siyar ne kai ma limamin ne a o da kanka kake eh. lokacin da lokacin da lokacin da muka gama haya islamic munitan mu da tije ne ya kai ko a lokacin yana ji ya kai shekara wajen 60 Allah ya gafarta masa to limami ne limamin juma'a ne to da aka zo shi dai bai na ɗaya bai na biyu bai na uku ba saboda ka bai fito cikin waɗanda za a ba kyauta ba to shine makaranta ta zan mashi wata kyauta ta musamman aka yi ratin ɗinta aka sata ana bashi aka kira shi aka bashi da aka bashi muka je maka a an so shi kenan sai kowa na ta fassara ana cewa kaza ne kaza ne a ciki na kosa ne ne na kosa a lokacin sai an gane a ciki shi gina sai na ɗan buɗa na ce wallahi buzu ne Allah gafarta mashi ya ce ya ce ce Allah ya ce Allah shi kyauta Allah isa wato na kusan mutuwa ke Allah ya gafarta mushi hmm. to shine wa kana ama gulamin bi makkata wa arfaha wa arfaha sannan shine mutum matashi a makka gabaki ɗaya da fi kowa ni'imtuwa da rayuwa wa arfaha kuma fi kowa rafahiyya wato muwar rayuwa yawwa falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce da manzo Allah sama ya ganshi zakar ma ta na fihi minan na'im sai ya tuno da halin ta giduna musu abubuwan Umair na ni'imar da yake ciki da kafin wannan yanayin wa ra'a halahu allati huwa alaiha ma'aiki sallallahu alaihi sama aka ce ya ga irin halin da yake ciki a yanzu fa aina hu alaihi sai kuma mazasta sama ya fashe da kuka idanuwansa suka rinka zubar da hawaye ya ce ثم قال am أنتم gada خير أم إذا غدا أحدكم بجفنة من خبز An أنتم ma خير shin yanzu halin da kuke ciki shi ya fi muku am iza gada ahadukum bi jafnatin ko ko lokacin da ɗayan ku zai wayi gari ga wani ƙatotan daro nan a gaban shi na abinci min khubzin wanda ya zama a cikin wannan dara akwai akwai guransa wa lahmin da nama wanne ya fi muku irin wannan rayuwar ta yanzu da kuke ta fi ta rashi amma kun jure ko ko rayuwar da za ku zo daga baya nan gaba a buɗa muku ku ji daɗi ku riƙa cin abinci kuna shurewa faƙulna nahnu yau ma'izin khair sagiduna ala aka ce ya ce ce ai a wancan lokacin za mu fi jin daɗi ya ma'aikin Allah rayuwarmu za ta fi alheri saboda me nukfal mu'nata a yanzu an ɗauke mana nauyi an riƙe mana kanka kawai abin da za mu yi kawai mai ta tatsan nono muna sha wani tafarraga lil ibadati wani tafarragu lil ibadati kaga shi kenan sai mu shagalta kawai ba abin da za mu yi sai mu ta ibada wannan maganar haka take ko ba haka bane Hmm? kowa ba abin da yake so ba kenan ko a nan ba da yawa wanda ba haka yake so bai daga hannu yi ka samu abin da za ka cika koshi rayuwa komai aljihun ka cike da kuɗi da bankin ka cike da kuɗi sai ke ta kuma ibada ko ba haka nake cewa ba yawwa haka ake faɗi aiko ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن فلما آتاهم من فضله منه بخلوا به to shine matsala ba a bakan ba lokacin da kake ganin wani na da dukiya kake sha'awa kake fata to sai an bakan sannan za a gane Allah shi kyauta faƙala sai ya ce ma'aiki sallar alaihi aka ce yace bal tumul yawma khayrun minkum yawma idin rayuwar da kuke yi yanzu ta fi alheri fiye da wadda za ku yi a can gaba wannan rayuwa ta rashi ku tsaya kuna bauta wa Allah da ita to ta fi muku fiye da wadda za a ba ku fatu a buɗa muku ku samu kanzani za ku samu alkanzul rumi da alkanzul farisi a buɗa muku a baku alhumur walbayab a baku jajayen kuɗaɗe zinariyoyi ce zinariya ke da sannan a baku fararen kuɗi su ne azurfa kuɗin farisa da rum ke ilaiku kaga magana da maza salama ko da wannan maganar malamai sun na ta tana da rauni al'imamu na hajar ya kawo ta a cikin al'imamu tirmidhi ya ruwaito ta a cikin abin nan aljami'a nasa ƙarƙashin kitabu kitabu abin na alkiyamati wa raqa'iq al-imam ibn hajar ya ambaci wannan kissar a cikin al-isaba ya ba'a fata haka mala albani rahmatullahi alayhi ya ba'a ta a cikin a cikin da'iful jami'a da'ifu jami' tirmidhi wato da'ifu sunan tirmidhi tana da rauni to amma in mutum ya kalla zai ga akwai wasu dalilai daga alkur'ani da sunnar maza sama da maganganun magabata da tarihinsu da ke gazgata duk abin da aka faɗi a ciki ba wata gabar da ba ta tabbata ba a keɓe ba a wannan riwayar ba musamman ƙarshen nan sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu al-imam tirmidhi ya da isnadi sahihi yana cewa ibtulina bid-dharra'i fa sabarna thumma ibtulina bid fa lam nasbir ce an jarrabe mu da da rashi da kuncin rayuwa muka iya jurewa amma yanzu an jarrabe mu da wadata mun kasa jurewa mun kasa jurewa ana ba da labarin wani malami cikin malamanmu na nan kasar Allah ya fi masa ya rasu wata rana an je wa'azi ya kalli an yi wa'azi an gama komai daidai lafiya lau sai aka zo irin dan tattauna wannan da ake sai ce kun san abin da ya sa yanzu kan mu haɗe ya shi ba mu da kuɗi ya ce kuɗi ba su zo ba ya ce kuɗi na zuwa za mu tarwar aiko ilai to kuɗi jarabawa ne shi yasa lokacin da aka yi aka buɗe farisa aka kawo sayyidina umar ya ga kuɗi dukiya ma duduwa ga zinariya nan an baje ta sai ya kama kuka a fikihun sayyidina umar sai ya kama kuka na abdurrahman ibn auf ya ce ya amiral mu'minin alaysa khaira shi ba alheri bane shine sai ya ce ma dakhala hadha fi qaumin illa kana fitnatan tallahu. shi irin wannan bai taba shiga cikin wasu mutane ba sai ya zo musu jarabawa ku ne wannan Allah ya tsare mu daga jarabawar dukiya da kuma jarabawar talauci Shi ne sirrin manzo Allah sallallahu hadisi manzo sallama yana cin bukhari da manzo yake yawan yin addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnati min sharri al gina wa a'udhu bika min sharri al faqr haka ya hada su hadisi guda ɗaya ya Allah ka tsare ni daga sharrin fitinar wadata da kuma sharrin fitinar rashi dukkaninsu fitinu ne Allah shi kyauta to sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in